يشا يذهبكم وياتي بخلق جديد idan Allah mai tsarki ya ga damar ya kawar da ku ta hanyar halakar da ku sai ya halakar da ku ya kawo wata sabuwar halittar waɗanda ba za su yi shirka da shi ba ko kaɗan.